kuma kafin a shiga aiki da bayan aiki ai ka kafa bambanci haka labarin da ka kawo na bayan shi zai ba ka wani kuma ba yi da karanta wani yanzu zai zai da za a takwas shi ne ya dunfa da shi ya fayyace shi ya bayyana ita amma tana tun da an yabo ne wani ne awwalu mu'azzim فأما الذي وأما الثاني وهو المشرك وإنه أقر بذلك كمال الربوبية يا تنفسر وأن تذكر ربوبية والانفراد بالملك ذكاء توصل به والسلطان لأنه جاهز لجميع صفات الكمال لا عاقل دمشي الله يا كثر جبائيا تقول لجميع صفات الكمال تقول إن كما أبد الله في تمام الملك ومن أدبها فقد إذا خضع له جميع الخلق saboda waɗannan sifofin na kamala gaba ɗayan halitta ce yi suka miƙa maka rai wadana na asaɓana ne mutum da aljan suka yi wata ce ne na jin da wata yi fahuwa kai Allah mai gobe ya ga rubiya almaliku الكاري مطلع على سبيل وجهه عارف على جميع خلقه يا أوكك من ملكا كاري له مستول عليه بيده عظيمة أموره من يفعل أمرا فنعنه يعني المهم الأمر بيده ولا يخرج شيء منه عن أهله ولا أبو بكر akan boleh وسلطانه كأن يفرض عن أهله وميزان تدخل وهو عين الله عظيم في سلطانه لا يستطيع أحد من خلقه أن يصل إليه باوري يمكن أن يستطيع في تأييد وضوء ذلك حيث أو زي وقال تلم من خلقه أن يصل إليه ولا يخشى بابا باوري يستطيع فوق خوفا الله إلا إذا استمر إليه الشفاعة. لأن إما صحيح ولو سبب هذا وانا عيب المشير هذا يعلم هذا yana girmama Allah har ya bawa kuma Allah ya ya cewa Allah wani matsayi na a wajen girmama shi tun da a kullum ba ka ce in dai aka tambaye da aka ce to tabbas biya ne ba ba da كوكا تعلعين لكوبا الرجل كوانين هذا تسيقا وتنسونا دولي مدرسة الله تعالى وثقة تجعهم هم نحن نتجعهم هم بعلم لهم kaji wajen tsallaka wa kanin da malam wannan zai kawo ya ke kauce da kai da gidan wurin kuma ya zama ruwan da kai da wannan gidan zai tsoro gidan ta gama yin shi yawan gidan ta saba wa su ba su ba wannan tuntun da ya rarraba sai da zuri an ji ba hankali ɗaya ba haɗari biyu yake za su kafa wani abu kila an yi hudu na kirga wasu an yi an yi an yi an yi shi ke nan suka wasu kafa ɗaya mana wani sai kafa mana da yanzu wani aji na an cuci jama'a. Kuma an zama sai ya kafa. sai na ji an wani abu a ba sai ka fake zo ko ka Allah ka a ba sai da wata ruwan mota kuwa ba rufi ba ƙari da ma ka su tsaye da bai da ta ha an fafa abu ba ba to ban da na ko ai Allah na kai ajar ma aka tsaya a kai ba za ka ga na ta to ko yaya ka to kana da wani abun ka gida sai an tsara an gama sai ka ce a wannan na da ne kuskure illa idza samata ilayhi shafa'a wal wasafa kana sun min ali wannan tsarin ya halaka su fa yadallu lahu ainihin ويتبلغ فيظل إليه منكر كنز يجيكم أن ويتبلغ ويقوم لهم بأنواع العبادة حتى يدخلوا خاصة الشرك على العلم بعد عليك ماذا أنت ذلك أي أي دمتم كما سمع أو أولم wani babban mutum zai kaga irin abin da kake yi har yadda da kai a yi magana a kafa kafa sannan a kara masa kafa sannan a nuna ban da yin ba inda ana da irin da duniya ta zauna lafiya shi ba zai kai ba kai ba kai kai kan ka ba halitta ne daga Allah Allah ya ka ni isa ka ya ka tare mana dukkan komai kariya ce da ya kamata musamman da da wani kurban wata ko mu uzuri ma ba su hanga ne na ce maka ba a yi inda ya amma irin ne wanda ake zugawa ta kaga ka dinga hutawa yanzu in ka mutu in ya za a samu da yanka da ikon Allah haka na da matsalar Allah in ka mutu bayan yanka kai kuma ka hau kana da kan bayan yanka wallahi wani miliyan yanka wa hal a هذا الذي أقر بالله بكمال الربوبية وما إن لم يكتب بصدة تشكر الهوية بين يديه دونتا وجد ذلك أن لم تعد رمحهم وأثبت له ما أثبت لنفسه من صفات الكمال ولم يجعل منها شيئا بالقرة تقوم إذا في الله لكنه جعل له أن هذا ya sanya wa Allah kishiyoyi min khalqihi ya sanya maka wanda shi a ganin sa zai wa ومن ومن ومن أرسله عن الأرض إلى الرسل جدا ولا يقول وأن تشكو فرقة نكم أنا ولم يثبت قلوبهم ويثبت كما كتب على قلبه ولا كلامه لأحد من خلفه ولا رحمته ولا غضبه ولا حكمته ولا أمره ولا نهيه شو تجري لو أنت ما تعمل لو لا شك أن المشركين أحوط في كفرهم وشك رب العلم تنفيذ أنفسهم في أعداد النصوص من هؤلاء المعطلة وإن كان الفريقان من أعظم الشيخ هو الذي راح يحصل الناس بشكل فالمؤثر عدو فلنا فلنعصب ربه العداوة ليحكم العداوة ولد ولد ولكنه يتظاهر بأنه يستطيع في سيدي ينام معي أكثر على عما لا يليق به من التشبيه والتدليل.